kamar yadda haka ba da hukuncin wancan wanda tijiya ko babban daji ya makale a kan kusa ya mutu cewar babu komai a kansa to a yi hakan nan hukuncinsa kamar wanda izo ya tona rijiya ne da ruwa a ina haka yadda wa huwa muhrimu wa taba fihi saidu naman daji sai ya je ya halaka a wurin ya fada ko ya mutu ko mutum ma ya fada a wurin ke yau da fada ba fihi shaidu nama ya fada cikin mutu fala kadalika aidan fi ra'ayi la shay'a alaihi shi a tona rijiya ne don a sha ruwa shi da wannan dabban ma da ta zauta daji ta zo ne ta sha ruwa sai ta ciki ba za a ce shi ya haƙa rijiyar dole sai ya biya diyarta kuntu na ce wata zalika aidan ai haka nan ne ma in eh, ra'ani shaida wa ana muhrimu fa faza minni wa ahsara ani idan na manta ji ya ganni ni ina cikin harama da haji nan kawai firgita a wani sirar ainihin sai aka rike shi kuma idan ka firgita ƙarshen ka da ta da hanya sai ka gamsu da bishiya ba to ka ga wajen gamsuwa da bishiyar nan in wani mummunan firgishi ne shi da mutum na ya samu matsala gaban na ya samu matsala ko mutum ya firgita da ne a kusa ya manta ma da magana rani Yadda tafi je ya faɗa shi daga ma'anin da aka daukare shi an kasara ya karye min gairi ko min gairi an afa'ala bihi shay'a ba tare da na yi wa dabban komai ba bana fala jaza alayya babu sakayya a kai ne dai ni ban yi komai ba dabban ya banni ya fita da gudu daga nan ya rude ya samu kalcin da cewa ainihin ya faɗa ya tsaye wannan ba ruwa na bari ne ya gaba قال أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عصبه ذلك لأنه نفر من رؤيتك قال ليس أرى عليك الجزاء كيف أنا أقيس أي إذا كان إنما كان عبده shi. wannan da ya mutu li annahu nasara na ru'yatika banin ka ya firgita shi kuntu ara'aita da fazi a faidun in dabba ya firgita min rajulin wa huwa muhrimun fasara saidu da ainihin shi naman ya damalmale fa da ya mutu fi hasarihi zalika a ya kuno alayhi Alayyi jaza fi kauli malik halana daidai to wannan ya kare haka kuma da karewarsa zamu ɗaya